This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ke magana kan mitoci 17, 25 da kuma 60. Mazauna jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin rediyo amfani da sarauniya da fara da dalol da kuma niya FM. Kuna kuma ya saurara mu ta hanyar sadarwar intanet a duk lokacin da kuke bukata kan voahouse.com. Jama'a masu saurari Assalamu alaikum barkamu da warhaka barkamu ku kuma da sake kama tashar mu a daidai wannan lokaci. Grace Alheri Abdi ce daga birnin Washington DC da sauran abokan aiki ke farin cikin sake saduwa da ku. Bayan labaran duniya, sahaba zai shigo da shirin nagari na kowa kafin mu kai ga haka ga halin da duniyar take ciki a labaran duniya. To jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran wanda ni Usman Kabara zan karantu. Sakataren harkokin wajen Amurka John Kerry ya fara tattaunawar diflomasiyya a yau Lahadi da takwaransa Sami Sokri game da hare-haren ta'addanci a yankin Sinai da ke Masar. jami'an amurka sun bayyana cewa keri ya zanta da ministan harkokin wajen masar din ne game da damuwar amurka akan 'yancin biladama game da hambararren shugaban kasar muhammad morsi rabon bangarorin gwamnatin guda biyu na amurka da masar da su yi irin wannan ganawar ta ido da ido tun a shekarar 2009 wannan ziyara ce ta kasashe biyar da shi keri ya faro daga masar masu tsokaci sun ce mr keri na cikin tsaka mai wuyar kamo bakin zaren taya masar yaƙi da 'yan ta'addar isis da kuma na ƙalubalantar siyasar ƙasar game da take 'yancin bil'adama musamman 'yancin 'yan adawa da kuma na 'yan jaridu in ji fitaccen mai sharhin nan na amurka kan ci gaban gabas ta tsakiya michelle dune Ƙwararru na ci gaba da yabawa samun maganin rigakafin cutar Ebola mai kisa, sai dai sun bayyana fargabar da suke ganin cewa yaɗuwar maganin har ya wadata na iya ɗaukar watanni a nan gaba. Wata jami'ar Hukumar Lafiya ta Majalisar Ɗinkin Duniya Mary paul ita ce ta faɗa wa manema labarai haka, inda ta ce ana iya ɗaukar lokaci kafin masu tantance sai sahihancin magunguna su yarda a fara amfani da shi. wani ma'aikacin hukumar ma a kasar gini muhammad bolhacine ya ce wannan abin ci gaba ne na farin ciki amma kar al'umma su sakankance da azamar da suke yi na yakar wannan cuta ma'aikacin gwamnatin game da cutar ta ebola ya ce samuwar maganin zai iya rage raɗaɗin tsangwamar da ake wa masu kamuwa da ita cutar ta ebola maganin rigakafin cutar zai iya shawo kan gwaje-gwajen da aka yi kuma zai iya tsallakewa kafin a zo a yarda da shi a shekaran jiya juma'a hukumar lafiya ta duniya suka tabbatar da nasarar gwajin maganin 100 bisa 100 Dubban Yahudawa sun yi zanga-zangar yin Allah wadai da harin ta'addanci da aka kai wa wasu Falasɗinawa har aka ƙona wani jariri ƙurmus har lahira, sannan an soki wasu masu jerin gwano guda shida da wuƙa masu bin 'yancin auren jinsi ɗaya. shugaba robin revlin ya faɗa wa dandazon jama'a cewa wannan abu da aka haddasa ya haifar da tsana a faɗin ƙasar sannan kuma bisa karya da gurɓata addini da wasu ra'ayoyi na bogi shugaban ya ce an aikata ana aikata ta'addanci da sunan a taura littafin yahudawa wasu yahuda 'yan share wuri zauna ne ake zargi da kona gidajen guda biyu na 'yan falastinu a west bank da ke duma a ranar juma'a harin da jaririn dan watanni goma sha takwas da haihuwa ya babbake iyayensa kuma da dan uwansa dan shekara hudu suna nan suna jinyar konewar da suka yi labaran na zuwa muku ne daga nan sashin hausa na muryar amurka a washington dc Sabon jagoran 'yan Taliban mulla Akhtar Mansur da ya maye gurbin Mullah da wanda ya mutu ya yi kira ga 'yan Taliban da kar su ƙaƙƙauta har sai Afghanistan ta zama kasar Musulunci. ya ce makiyanmu za su mana dariya idan har kanmu ya rabu saboda haka za mu yi iya ƙoƙarinmu mu tsaya a kan takenmu na kafa tsarin islam a tsantsa kuma za mu ci gaba da jihadi har sai hakan ta tabbata in ji shi mansur ɗin dai bai fito fili ya nuna cewa zai amince ko kuma ƙin amincewa da neman tattaunawar sulhu da gwamnatin afghanistan ba don kawo ƙarshen yakin ta'addancin da ya kwashe shekaru goma sha hudu ana yinsa. ya ce duk wata tattaunawar su ta dogara ne bisa ga shari'ar musulunci ciki har da ma maganar sulhuntawar ko kuma ci gaba da aikata jihadin da suka faru 'yan taliban din sun tabbatar da mutuwar jagoran nasu mai larurar ido daya amma ba su faɗi takamaimai lokacin da ya mutu ba Sabuwar gadar da ake ginawa mafi faɗi a duniya da ke birnin Istanbul ɗin ƙasar Turkiyya za ta zama wata kyakkyawar mafitar da za ta haɗa tsakanin ƙasashen Turai da Asiya. Dubban leburori da masana fasahar gina gada ne ke ta aiki ba dare ba rana don cimma gama aikin gadar mai suna yavu Sultan Selim a Turkiyya. gadar na da akalla fadin mita 60 da jerin tituna a kanta har kashi 8 da layin digar jirgi guda biyu sannan tana da tsawon fiye da kilomita biyu a doron ƙasa kuma tana da tsawon kilomita ɗaya da rabi a kan ruwa an kiyasta aikin gadar da aka faro a shekarar 2013 zai lakuma dala amurka akalla miliyan 3,000 rahotanni na nuna a yanzu haka leburori da injiniyoyin wannan gada suna iya bi ta kanta da kafa domin kuwa aikin yayi nisa Wasu mutane guda uku daga cikin zuri'ar eh, shugaban kungiyar Alka'ida din nan Osama Bin Laden da aka kashe sun a cikin wanda hadarin jirgi ya ritsa da su a birnin London, Saudiya da Birtaniya sun tabbatar da haka. Labaran duniya kenan kuka saurara. Madalla yanzu kuma ga sahabo da shirinmu na gaba. Nagari na kowa. Cikin shirin asusun tallafa yara na Majalisar Ɗinkin Duniya ya ce yana haɗa kai da gwamnatocin jihohi da ke arewacin Najeriya domin haɓaka ci gaban ilmi a yankin. Wani masani ya yi kira da a gyara ga tsarin makarantun tsangaya. za mu kawo ƙarshen hira da muka yi da Malam Muhammad Haruna ɗaya daga cikin manyan 'yan jarida a Najeriya. Masu haro assalamu alaikum da fatan kuna hantsi lafiya. Asusun tallafa yara na Majalisar Ɗinkin Duniya ya ce yana haɗa kai da gwamnatocin jihohi da suke arewacin Najeriya da zummar haɓaka ilmi a yankin. Kakakin asusun a ofishin asusun da ke Kaduna Malam Rabiu Musa ne ya bayyana haka hira da ya da wakilin sashen Hausa Iliya Kure. To alhamdulillah wannan ah, da kake magana ah, alkaluma ne da suka samu daga gwamnatin tarayya kuma hukumar kula da asusun yara ta duniya a Najeriya tana aiki da gwamnatin tarayya ne bisa ga tsarin da gwamnatin tarayya take da akwai na ayyukan da za a yi don kyautata jin daɗin jama'a baki ɗaya. mu kuma daga bangaren mu bangarorin da suka shafe mu muke aiki da gwamnatin tarayya da gwamnatocin jihohi da kananan hukumomi su ne muke yi tabbas ana magana yanzu a najeriya akwai yara kamar miliyan goma da ɗari biyar da ya kamata ce suna makaranta amma saboda dalilai da dama ba su ne makarantar nan a yanzu to dalilai ne da yawa amma yawanci in ka lura ya fi ga a ce wato rashin wadata daga iyaye ko masu kula da yara yadda za su biya kudin makarantarsu a inda ake biya da yi musu kayan makaranta da ɗawainiyar zuwa makaranta da dawowa kullum a wasu wurare kuma nisa tsakanin gari ko ƙauye da ake da kuma inda makaranta take yakan tauye sha'awar zuwa makaranta ko sa yaro makaranta wasu wurare kuma za ka lura cewar iyaye sun fi ba da karfi ga muhimmancin ɗa namiji saboda haka za su so ɗa namiji ya je karatu ko ma wani matsayi zai kai alhamdulahi ba su damu ba amma ya mace suna da tunanin kamata ya yi kula da ita iya lokacin da za a mata aure a mata aure fallaya wannan magana a zahiri a fili take ba wani abu bane ba da yake ɓoye bisa gaskiyar magana kusan kashi 90 a ɗari waɗannan yara suna yankin jihohin jihar arewa a najeriya kuma mafi yawansu yara ne 'yan mata daga ƙididdigar da ake da akwai haka yanayin yake kamar a waɗanne jihohin arewa ne abin ya fi kamari eh ya fi karfi a jihohi da suke arewa maso yamma da kuma arewa maso gabas wato northwest da northeast kenan a gaske magana wannan matsala ta fi waɗannan jihohi da suka fito daga wayannan zango da ake da akwai yankin arewa na fadin najeriya kuma abin da ke faruwa akwai matakai da ake kokarin aga cewar an shawo kan wannan al'amura kamar yanzu unicef hukumar asusun kula da yara ta duniya tana aiki da gwamnatin tarayya an riga an gano matsalolin nan kuma ana hada karfi da karfe domin a shawo kan waɗannan matsaloli tare da hukumomi kamar irin hukumomi na jihohi masu kula da ilimin firamare da ake kira subeb da kuma wanda ake da akwai a fadin tarayyar abuja wanda yake ya shafi ƙasa baki ɗaya sannan hukumar unicef tana samun taimako daga hukumar kula da taimakawa ƙasashen duniya masu tasowa wato wanda ake kira uk uh, aid sun nuna sha'awa kwarai da gaske yadda za a sami farfado da ilimin mata kuma akwai tsari tsari tsarurruka da dama da ake da su waɗanda a yanzu haka an yi shekaru da dama ana gudanar da waɗannan tsarurruka kuma alhamdulahi ana ganin hasken waɗannan tsari wanda da taimakon uh, hukumar uh, kula da cigaban kasashen duniya ne masu tasowa ake wannan aiki a matsayin ku na hukumar taimakon ilimin yara waɗanne irin matsaloli kuke fuskanta to hukumar mu ba wai ilimin yara kawai ta tsaya ba rayuwa da cigaban yara da mata baki ɗaya ake magana kamar yadda na faɗa maka mu kaɗai ba za mu iya ba amma da haɗin gwiwar gwamnati ta tarayya da jihohi da ƙananan hukumomi Ah, an samo wasu dabaru da ake samun hasken wannan al'amari yanzu kamar in ka duba a makarantu an riga an kafa wasu kungiyoyi masu zaman kansu na waɗanda na ra'ayin jama'a ne domin maza da mata akwai kungiyoyin mata akwai kungiyoyin maza na maza ana kiransu school based management committees wato kungiyoyin iyaye da shugabannin jama'a na wannan yanki ko na gari da suke sa ido akan harkokin makarantu na firamare yaro ya zo ba yaro bai zo ba makaranta mai take da akwai menene ba ta da shi waɗanda za su iya yi su haɗa ƙarfi da ƙarfe tsakanin su su wanda ya gagare su su fuskanci gwamnati cewar makaranta kaza ga matsalar da ake da akwai kuma ana samun hasken wannan abu sannan daga ɓangaren mata akwai abin da ake kira mothers association su ma mata ne da iyaye mata masu 'ya'ya a wannan makarantu suke haɗa kansu suna ganin ci gaban wannan makaranta kuma akasin da aka samu suna aiki tukuru domin su shawo kan shi wannan yana taimaka saboda aiki ne na jama'a suka sa kansu don ganin ci gaban ilimi a yankunan da suka fito An gano cewa haɗa ilimin zamani da na tsangaya zai kyautata tsarin karatu da aka samu a lokutan baya. Shugaban kwalejin ilimi ta tarayya da ke Katsina Farfesa Mamman Abdu Wasagune ya faɗi haka a zantawa da ya da wakilin sashen Hausa Zaharaddin Sani Huntuwa. Farfesa Wasagu ya ce ilmin almajirai ya samu kulawa daga gwamnati sai dai makarantun da aka gina na gwaji ba a saka su a wurare da suka dace ba. To a wannan zamani kamar da kusa gwamnatin tarayya ta ɗan kwasa na ganin cewa almajiran ga an sawo su cikin tsari na tafiyar karatun zamani A wanda aka ce almajiri system. To an ɗan fara shi a matsayin gwaji ga wasu jahohi. mu masana sai muka ga cewa an yi zabe zaɓe ma kusan kusan inda bai dace ba. Domin zaka ka kullun inda kai almajiri system ɗin ga yawanci manyan birane ne. A ƙauyuka inda ainihi ake da almajiri system ɗin inda malamai suke da almajiransu za ka isko ba a yi wa'annan makarantun ba. To wannan hanya ce ce mai kyau aka kama to sai dai kamar da muka ce ko dai ba a tsaya an yi tsari mai kyau a ga inda aka yi bukatar a je a yi wa'annan makarantun ba ko kuma an sa son kai wani yaji shi ne ya so ya dan guru ta harakat to bayan wannan kuma tun lokacin da aka yi wa'annan makarantun na farko to har yanzu ban ga kuma an ƙara wasu ba dan da za a yi kokari a faɗaɗa wannan shirin da aka yi na farko a ga cewa an shiga ƙauyuka lungu-lungu inda ke da matuƙar jahilcin menene ma wannan almajiranci domin akwai jahilci a ƙauyuka domin ƙarshen ta almajirancin zamani zaka ka cewa wani suke almajiranci cikin zamanin gaba karshen da zaka ɗauko su ne ke wanke-wanke gidajen abinci sun koma laborori sun koma abin da mature ke ce machal abuse ina ganin gaskiya idan dai za matakin da aka ɗauko na almajiri system ɗin wato ana haɗa ilimin zamani da shi ilimin islamiyya din masu malaman ana yanka musu albashi yaran ana ba su abinci gwargwado to ina ganin wannan zai taimaka to amma abu guda kuma wanda za a iya yi to muna ganin cewa idan da gaske masu kuɗin mu masu hannu da shuni suna son su taimaka ma addinin islama to wannan dama ce ta samu wanda za su iya taimakawa ko wani mai kuɗi yana iya ba dole sai ya yi tashi makarantar ta kanshi ba inda ya ga gwamnati ta buɗe wannan makaranta ta almajiri to ya kasance ya je ya yi abin da bature ke ce i own the school system wato ya ɗauki wannan kamar makarantar shi ce shi duk wani taimako na abinci misali ya dinka bayawa gwamnati ita abin mata biyan albashi ina ganin idan aka yi wannan za mu ciwo kan almajiranci kuma za a ga cewa an daina shi kuma za a zo a samu ilimi mai inganci a bayanin koyarwa ya ce dukkanin malamin da ya shiga fanni wanda ba nashi ba kuma ba yana sha'awar shi ba dole ne a samu matsaloli ilimin malami musamman ilimin kwarewa a zama malami ya taɓarɓare inda aka fito to ba komai yasa ta barbare ba abubuwa ne da suka ɗan kai biyu kila zuwa uku na ɗaya za ka isko yanzu wanda zai shiga malantaka ba ya shiga ne domin yana sha'awar koyewa ba to shi ko aikin da duk ka shiga ba don kana sha'awa ba to akwai akwai miskila domin ba za ka tsaya ka yi sabil da Allah ba ba za ka ma tsaya ka yi shi daidai yadda ya kamata ka yi shi ba to sai ya kasance mutane na shiga ne kurin domin kahin su samu wani aiki don ba a shi ma aiki eh, a wannan zamani namu in ba mu manyan makarantu ba kamar college of education da university su ma me yasa su ma ba wai don ana sha'awar koya ba ne a'a su ma saboda albashin su ya yi kauri ba kamar da ba to dole ka zo lecture yanzu in dai ba horo malami aka mishi ya shigo ne domin albashi na da kauri a manyan makarantu to a can kasa kuma kamar yadda ce maka babu wanda yake koyarwa saboda yana sha'awa sau da yawa yaran ɗaukar su ɗaya ake a sa su ba don suna da sha'awa ba idan ka je university eh, za ka iska cewa fannin da ake koyar da horar da malamai wato faculty of education kenan kashi casa'in da tara cikin ɗaliban da ke wurin ba don suna son su je wannan faculty aka suka je ba saboda ko dai sun rasa inda suka nema na farko ba samu ba sannan kuma ba sa son su tafi ba su je jami'a ba to haka sai shi da yasa suke faɗawa cikin wannan yanayi na koyon malantaka to karshe kuma idan suka hito kamar na ce maka ba su ɗauki wannan malantaka aiki ba so haka kafa ɗaya ciki kafa ɗaya waje suke yau ana nan ana koyarwa zuwa kai na kashi gobe an samu aiki gudu za a yi wani aboki yana gaya min cewa mafi yawan yan custom da yan immigration da yan sanda ma za isko malamai ne horari an horo su an horar su je su koyar to amma saboda me saboda an ɗauki malantaka babu kuɗi ba albashi mai kyau kuma darajar su ta tuɓe ta tuɓe gaba ɗaya to shi yasa kaga cewa uh, wannan daraja tana ta faduwa malam bashir nuhu yashi shine shugaban cibiyar horar da malamai a jihar katsina ya ce hukumar su hukuma ce ta horar da malamai domin ba su kwarewa cibiya ce ta horar da malamai wadda ita dama aikinta tun lokacin da aka fata cin hijira ta alif shida gwamnatin tarayya ta mu wannan damai mu shine horas da malamai ta hanyar ba su kwarewa wannan ayyuka tuni yanti ke su muna ayyukan nan a cikin inganci da nasara tunda yanzu yadda nti ta yi suna ta watsu cikin kowace wani lungu na ƙasan nan in ka je za ka tadda malaman nti tun daga primary school har zuwa secondary school har makarantun ma gaba da secondary school din muna da malamai wanda muka horas kuma alhamdulillah suna ayyukan cikin inganci da kwarewa a kwanakin baya ka shaida mana cewa za ku fara karatun digiri a ita wannan cibiya ta ku to ya abun yake yanzu karatun digiri ya kan kama tunda har mun yi advertisement mun zo mun yi screening su ma ɗaliban nan kafin mu ɗauke su sai da muka yi musu jaraba kuma sai mun duba takardun su mun tabbatar da cewa mutum ya cancanta. Farfesa Yusuf Haruna shine shugaban kwalejin kimiyya da fasaha ta Hassan Usman da ke Katsina. Na tambaye shi a bangaren tura malamai domin karo karatu ko ina aka kwana a makarantar sai ya yi min bayani kamar haka. a wannan bangaren ita kanta wannan babban hukuma ta tetfon tana ba da muhimmiyar gudunma tun da na zo daga 2012 ke zuwa yanzu 2015 Allah ya taimake mu duk shekara sai mun samu ƙari na kuɗin da take bayawa na tallafawa malamai su je siyo karatu kuma da muka zo ɗin muka yi ƙoƙari muka nuna masu mahimmanci cewa su tashi da matsalar da ake samu da polytechnic da college of education cewa su zuwa karatu yana masu wahala ba kamar a university ba da kashin ka kafara a yanzu haka daga sha biyun nan zuwa yanzu muna da kusan mutum ashirin da bakwai wanda suka tafi masters da wasu phd zaradin sani funtuwa sashen hausa na murya amurka daga katsina a najeriya A makonnin da suka wuce mun kawo mu kashin farko na hira da muka yi da Malam Muhammad Haruna ɗaya daga cikin sanannun 'yan jarida a Najeriya. ya rubuta makala yana kira ga shugaba Muhammadu Buhari ya baiwa sashin ilimi fifiko. Mukalar ta biyo bayan taro na masana a bikin cika shekaru goma da kafa wani gidan rediyo mai zaman kansa mallakar 'yar majalisar dattijan Najeriya Chris Anyawu. Na tambayi shi me waɗanda suka gabatar da kasidu a taron suke cewa game da harkar ilimi a Najeriya. cewa duk Buhari abin da ya kamata ya fuskanta akwai abubuwa da dama suka tabarbare kuma ya kamata a yi kokari a shiga kansu amma ta ga duk cikin su ba wanda yake da muhimmancin ilimi hmm. saboda ta nuna waɗanda suke tare muka samu indikanda da su bambancin mu da su yanzu shine sun fuskanci eh, harkar ilimi sosai kamar su eh, singapore kamar su malaysia da sauransu saboda sun ba ilimin eh, muhimmanci sosai shi yasa suka kai ga inda suke yanzu nan sun ba mu wani mugun tazara Mm. ba za a ma ce ba ba yadda ma za a kawace su suna nan kamar singapore yanzu ya zama ana daukan shi kamar cikin kasashen da suka ci gaba a duniya ta first world mm. amma mu har yanzu shekara hamsin da biyar bayan independent inda muke kawai ma za su ce ma ci baya ma muka yi hakar rijiyar a ci gaban hakan mai rijiya eh. muka yi to saboda ita a ganin ta saboda ba mu ba ilimi muhimmanci ba ce sa aka yi wannan saboda haka ta yi wannan kuma da yawa a nan wurin wayanda suka dan yi magana a kai su ma sun yarda da abin da ke ci. Majalisar Ɗinkin Duniya ko kuma ɗaya daga cikin rassanta ta ce eh, domin a samu biyan bukata har ilimi tilas a ware kamar kashi shida cikin kasafi ko kuma na tattalin arziki a tura wajen hmm. harkar ilimi. To amma yadda al'amura suka taɓarɓare a baya gwamnatoci da suka zo shekaru goma sha shida suka wuce kowane bangare in ka duba yana bukatar gyara in aka kwashi kwanan mm. kuɗi aka ce za a tura harkar ilmi a da suke cewa fa zai yi wahala a ce an ware kashi ashirin da shida walau a tarayya walau a jiha ce an tura harkar ilmi saboda akwai wasu abubuwa da su ma suke buƙatan a mai da hankali a kan sai komai ya tsaya ban sani ba abin za ka ce kan a ba abin da zai tsaya ko da na ce lokacin da mu muka taso muna yara aka yi primary school duk wayannan matsalolin da kace kowanne nan su yana buƙatar gyara amma shugabanninmu lokacin suka duba suka gani suka yi tunani suka ga in aka gyara ilimin sauran za su ma za su gyaru suka sa kashi ina jin ma lokacin ila lokacin sadona hmm. da amadu bello ina jin ya ma fi kashi kai kashi ishirin da shida lokacin da ake ba ilimi hmm. to shi yasa har aka ci gaba aka samu irin su amadu bello ire-iren mu primary school muka yi amma muka za mu yanzu mu waɗanda suka je ko a ingila suka yi karatu ba su fi nuna abin da suka sani bai fi namu ba hmm. kun sau da yawa mutane za su ginka kamar eh, tafa a balewa yana prime minister kamar yadda ka sani ne da ya je majalisar ɗinkin duniya ya turi ya yi magana irin maganan da ya yi da turancin da kuma da kuma saboda ko wani ɗan university yanzu farfesa na university ba zai iya ba kuma ilimin da suka samu shi ne har suka hangi nesa sosai suka fara iya gyaran saboda haka na yarda da kai kowane fanni yana neman gyara amma wani ya fi muhimmancin wani ya fi wani hmm. kuma duk wayannan da wayanda suke neman gyaran ba wanda ya kai muhimmancin ilimi kamar yadda na ce bayan da za a yi ka yi abu ka iya yin shi sosai in baka san ilimin baka san kan abin ba hmm. saboda haka dole ya abin da ma ya fi kashi ishirin da shida ya kamata a ce shine ake saka harkar ilimi hmm. amma ni ba wai a saka ba kawai ni yadda nake gani inda ya kamata a fara ba muhimmanci shine primary school da secondary school mm. wannan tushen shi ya kamata don wannan tushe da aka kyakkyawa da turban da aka samu a kai shi ya sa har muka samu da yawa manyan da suke yanzu saboda irin primary school da suka je secondary school da suka je shi ya sa ilimin su ya inganta mm. amma yanzu an waye gari kawai kasa an zo an ce university ma da muke da kyar muke iya tafiyar da su aka zo aka waye gari aka sake yin wayansu ba iyaka wai ko guda goma sha nawa ne yanzu sai ga university ma gwamma secondary school ma daidai na da da ya fi shi mm. ba malaman ba kayan aiki wanda yake muna da su maimakon a zuba wannan kuɗi a gyara shi sai aka je ana kirkiro wayansu mm. to akwai akwai waɗanda suke cewa matsalolin babu malamai A gine-ginen babu kuma banda haka an samu ƙarin jama'a da yawa saboda ƙarin mutane da aka samu yana daga cikin matsaloli da ake fuskanta a harkar ilimi. Masu aro sai a bi mu bashin amsar wannan tambaya zuwa shirinmu na gaba. Ka Allah ka mu ƙarshen shirin na gari na kowa a wannan mako sai kuma makon gobe da ikon Allah za mu sake dawowa da wani sabon shiri. Kamin na madadin dukkan wakilanmu da aka ji da kuma Kibahiro Diodone wadda ya daidaita sautin shirin. a nan nisa habu imam aliyu zan dakata in sallama da ku sai makon gobe. a da sahaba da tawagarsa kada dai ku sha'afa kuna tare ne da sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc kafin mu karkare ga takaitattun labarai wasu mutane guda uku daga cikin zuri'ar shugaban kungiyar alka'ida osama bin laden da aka kashe suna cikin waɗanda hadarin jirgin sama ya ritsa da su wanda kuma suka faɗi a kusa da birnin london saudiya da birtaniya sun tabbatar da haka shi kansa matukin jirgin saman shine mutum na hudu da ya mutu a cikin jirgin jakadan saudi a birtaniya ya yi amfani da shafinsu na twitter wajen mika ta'aziyarsa ga iyalan bin laden sai dai bai bayyana sunayen waɗanda suka mutum ba ofishin jakadancin saudi a ingila ya ce zai binciki musabbabin hatsarin sannan kuma za su miƙa gawarwakinsu har saudiya jakadan saudin yarima muhammad bin nawaf bin abdulaziz ne ya bayyana haka su ma 'yan sanda sun bayyana cewa jirgin ya faɗi ne a kusa da ma'ajiyar motocin da akan yi su bayan ya faɗi kuma ya kama da wuta duk a lokacin a ƙoƙarin jirgin na tashi inda ya taso daga najeriya filin jirgin saukan jiragen sama na blackshire da ke nisan kilomita 65 daga kudu maso yammacin london inda ya taso daga malpensa da ke milan sakataren harkokin wajen amurka john kerry ya fara tattaunawar diflomasiyya da takwaransa na kasar misira wato same sokri a yau lahadi game da hare-haren ta'addanci a yankin sinai da ke masar jami'in na amurka ko kuma jami'an guda biyu na amurka da ita masar sun daɗe ba su irin wannan tattaunawa ba domin kuwa rabon ƙasashen biyu da tattaunawar tun a shekarar 2009 wannan ziyara ce ta ƙasashe guda biyar da keru ya faro ta masar masu tsokaci sun ce kerry yana fuskantar matsalar gano yadda za a yaƙi su isis da kuma ƙalubalantar siyasar ƙasar masar To, Madalla, abin da ya sauka kenan a wannan shirin yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu da kuma Kibahiro ne da ya taimaka wajen haɗa shirin da ba da umarni da mu na yau alheri ke muku fata alheri. Salamu alaikum. This program has come to you from the Voice of America, Washington.